san yana mai faɗin hakikanin gaskiya dai shine mun iyakar yin mu sannan kuma mun yi amfani da duk abin da ya kamata mu yi domin mu gano abin da ke damun sa amma sai dai kuma gaba ɗaya binciken da muka yi babu wanda ya yi mana nuni da wata matsala da take tattare da shi asali ma duka result ɗin suna nuna negative ne asali ma duka result din suna nuna negative ne na duka texas ɗin da aka yi mashi sai dai kuma mun yi nasarar daidaita numfashinsa tare da bugun zuciyarsa but yanayin zafin jikin nasa ne har yanzu babu abin da ya ragu sannan kuma shi ma din bai farfado ba dr muhammad ya karasa maganar cikin sanyi domin kuwa ya yi iyakar yinsa a matsayinsa na cikakken medical doctor amma bai gano komai na dangane da abin da yake damun yaron ba kuma baya tunanin ko sun bar sun bar nan sun je wani wurin za a dace din domin kuwa gaba ɗaya kayan ayyukan da yake amfani da su a cikin asibitin nasa duk irin na ƙasashen turawa ne wato irin waɗanda ake amfani da su a can ɗin ma idan an kai mutum kasancewarsa mutum wanda yake da kuɗi sannan kuma ya taso cikin ruwan kuɗi a gidansu domin kuwa shi kansa duka karatun nasa ba a ƙasar hausa ya yi sa ba hatta da firamare kuwa wani irin zazzafan numfashi mai martaba ya fesar yana mai jin kansa na tsara masa ga kuma idanuwansa da suka yi jajir alamun ba karamin tashin hankali yake ciki ba galadima ne ya buɗe baki cikin sanyi yana mai faɗin to yanzu menene abin yi kuma a gaban rector bi ma'ana me kake ganin za mu iya sake yi masa ko kuma wani irin wuri kake tunanin za mu je bayan nan wanda suke da kayan aikin da suka fi naku girgiza kai dr muhammad yana mai masu mai ɗanyin shiru tukun daga bisani ya buɗe baki bayan ya ɗago ya kalle su yana mai faɗa hakika ba zan ce kuma ga wurin da na sani ba wanda nake da tabbacin ya fi nan domin kuwa a duk faɗin jihar wasai babu wani asibiti da ya kai namu saboda mu kaɗai ne muke amfani da kayan aiki irin waɗanda ake amfani da su a asibitocinmu na ƙasashen waje amma sai dai kuma ni a tawo shawarar sai nake ganin me zai hana a gwada na islamic chemist wato na musulunci ko allah zai sa a dace ya faɗa yana mai kallon su yayin da su kuma dukkansu suka yi shiru ba tare da wani ya iya furta komai ba sun ɗauki tsayin mintuna biyar a haka tukun daga bisani mai martaba ya buɗe bakinsa bayan ya sa yatsun hannuwansa ya sharce gumin da ke tsatsafowa a kan goshinsa yana mai faɗin ina ganin shawarar taka ita za mu bi daktin don haka tun yanzu nake tunanin za mu shirya tafiyar domin kuwa akwai wani babban malami na da da yake zaune a London, malami ne masanin Alkur'ani tare da littattafai da kuma magunguna irin na Islamic, domin kuwa a wurin wurinsa ne karatuna a lokacin da na yi zaman Saudiya. To daga bani yanayin aiki ya mayar da shi can kasar London, don haka a yau din nan za mu private jet mu tafi. Ya karasa magana yana mai miƙewa tsaye, hakan da suka gani ne ya sanya su suma dukkansu suka miƙe tsayen har doctor tukun suka juya suna masu ficewa daga cikin ɗakin. tamkar gawa haka mai martaba ya sake ɗauko Asad a hannunsa bayan an yi dischargin nasu domin kuwa kwata-kwata ya ki ya bari a ɗora su akan gadon marasa lafiya shi da kansa yake ɗaukar abinsa. A haka da suka shige cikin motocinsu da dogarawa suka yi musu kawanya tukun matukan jirgi matukan ciki suka ja su suna masu ficewa daga cikin hospital din. Ba tare da wani bata lokaci ba aka fara cukucukun cukun tafiyar su mai martaba kasar London. Misalin karfe 10 na dare daidai private jet ɗin da suka kama wanda ya zamto su biyu ne kawai a cikinsa wato daga mai martaba sai a sadda ya ɗaga zuwa sararin samaniya sosai gimbiya fulani da duk wani makusancinta masoyinta kuma suka shiga cikin matsananciyar damuwa jan abin da take tamkar almara domin kuwa lafiya kalau asad ya bar wurinta a lokacin da aka kira sallar la'asar suka tafi masallaci tare da al'amin ba tare da ya ce mata yana ko ciwon kai ba Kusan duk jama'ar da ke cikin masarautar sun shigo sun mata jaje, sai kalilan ne kawai basu shigo ba, irin su Gimbiya Huwela da kuma Gimbiya Amina kisiyoyinta. Sai dai kuma ko kaɗan abin bai dame ta ba da rashin zuwan nasu, sannan kuma bai bata mamaki ba, domin kuwa ta riga da ta daɗe da sanin babu wata mai ƙaunar 'ya'yan nata a cikin su Hakan ya sa ta duƙufa kaiwa Allah kukanta tana mai roƙonsa akan ya tada kafaɗin ɗan nata. London sai a washe gari ranar da suka isa tukun mai martaba ya fara bincikar gidan shek yakub wato malamin nasa bai wani sha wata wahala wahala ba wurin neman gidan da ya gano sa saboda dama ba wannan bane sa na farko cikin girmamawa ne tare da mutuntawa shek yakub ya tarbi mai martaba da hannu bibbiyu a cikin falon sa da yake sauke bakin sa a cikin sa bayan sun gama gaisawa ne shek yakub ya buɗe baki idanuwansa akan Asad da yake kwance a kan cinyar mai martaba tamkar yadda yake jiya yana mai faɗin yaron ba lafiya ne ko kuwa bacci maka a hanya ne girgiza kai mai martaba yana mai kai idanuwansa kan fuskar Asad din da ya wata mahaukaciyar rama daga jiya zuwa yau a hakan da yake tukun daga bisani ya dago kai idanuwansa akan fuskar shek Yakub yana mai faɗin lafiyar lafiyar ce dai babu ya shek domin kuwa ta sanadinsa ne muka zo nan wurin naka ma mai martaba ya faɗa murya a sanye cikin harshen larabci kamar yadda suke magana da shi dama subhanallahi me ke damun sani haka to shek yakubu ya tambaya yana mai miƙewa tsaye daga kan kujerar da yake ya nufi wurinsa mai martaba gyaran murya mai martaba ya tukun ya fara bawa shek yakubu labarin duk abin da ya san ya faru har zuwa asibitin da suka yi da kuma shawarar da likitan su ya basu na cewa su haɗa da maganin addini girgiza kai shak yakubu a lokacin da ya gama jin bayanin mai martaba hannunsa rike da yan yatsunsa asad tukun daga bisani ya buɗe baki yana mai faɗin tabbas kuwa ba abin mamaki ba ne hakan ya kasance domin kuwa mutum ba abin ba abin da ba zai iya ba amma an ban da rashin imani duka duka wannan nawa wannan yaron yake me yasa ni ne ma da har za a cutar da shi irin haka but ba damuwa insha Allah zai warke tas nan kusa ba da jimawa ba Shek Yakubu ya faɗa yana mai sa hannu ya ɗauki Asad daga kan cinyar mai martaba. Tukunna ya juya yana mai dosar wata ƙofa da take a cikin falon. Bayan ya ce mai martaba ya biyo sa zuwa cikin. Dan madaidaicin ɗaki ne mai matsakaicin girma, ɗauke yake da magunguna kala-kala irin na addini, tun daga kan na ruwa har zuwa na gari da suke ajiye a kan kantocin da suka yi wa ɗakin ƙawanya yayin da daga ɓari ɗaya kuma aka ajiye wani ɗan irin na asibitin direct shai yakubu ya wuce da Asad zuwa gaban wannan gadon na cikin ɗakin. Tukun ya ɗora su a kansa, kana ya jiyo ɓarin da mai martaba yake yana mai masa nuni da wata kujera take ajiye a gefen gadon. Ya ce ya zauna a kanta. Hannu mai martaba ya sa ya matsar da kujerar bakin gadon tukunna ya zauna a kai, yana mai riko tafin hannun Asad cikin nasa yana murzawa. Sosai yake jin tausayin ɗan nasa na ratsa kowane lungu da saƙo na jikinsa, sannan yana kwanciya a bargonsa. kana yana mai jin aransa muddin abin nan ya zamto gaskiya wato asiri aka yi wa ɗan nasa kuma ya zamto ya gano wanda ya aikata masa haka to kowaye shi sai ya ga ƙarshen fushinsa sai ya masa hukunci na daidai laifin da ya aikata masa ba tare da wani ɓata lokaci ba shek yakub ya fara haɗa magungunansa tukunyar tukunya matso gaban gadon da asad yake hannunsa rike da wata 'yar kwalba wacce take ɗauke da wani kalar mai a cikinta Dangwalar man ya dinga yana mai shafa su a saman goshin Asad da kuma kan 'yan yatsunsa na kafa. Tukun daga bisani ya juya bayan ya gama shafa masa. Yana mai ɗauko wani turare ya zuba su a cikin electric burner ta turaren wata, Bayan ya makala ta a jikin socket, take kuwa ɗakin ya turnuke da wani irin hayaƙi mara daɗi ko kaɗan. Ajiye sai a gefe yana mai juyawa tsiyayi wani ruwa da yake a cikin jarka a kwaf. Kana ya dawo gaban Asad yana mai zuba ruwan a tafin hannunsa. Tukunna ya yarfa masa shi akan fuskarsa. sannan a ƙarshe ya koma ya juye masa ruwan duka a fuska dan sauran da ya rage kuma a cikin kofin kuma ya sanya mai mai martaba ya ɗago kan masa da kansa tare da buɗa tare da buɗa masa tare da buɗa masa bakinsa tukunna ya tsiyaya masa shi a ciki yana mai hucewa cikin cikin yara yayin da hayaƙin na kuma ke ci gaba da tashi har lokacin yana bugun fuskar ya asad ruwan na gama shiga cikin cikinsa ya fara ɗan jujjuya kai idanuwansa na motsawa amma ba wai sun buɗe ba ba ganin haka da mai martaba ne ya sanya sa izaro zaro idanuwa da sauri sannan kuma cikin tsantsar farin ciki tukun daga bisani ya buɗe baki yana mai faɗin malam ka gani fa yana motsi da kai yanzu kuma ma naga kamar idanuwan nasa yake shirin buɗewa babana babana babana bude idanuwan bude idanuwan ka ganni kaji mai martaba ya faɗa cikin sauri yana mai ci gaba da murza tafin hannun Asad hakan shi ke nuna tabbacin sihiri ne aka masa kuma insha Allah ba zai wahalar samun sauki ba amma sai dai kuma wannan motsin da yake ba shi ke nufin zai buɗe idanuwan nasa yanzu ba don haka ina son ka kwantar da hankalinka sha Allah zai warke a nan kusa cewar Sheikh Yakub yana mai dafa kan mai rarraba da shi ma duk ya zirma sosai saboda tashin hankali da fargabar kar ya rasa ɗan nasa jinjina kai mai martaba yana mai faɗin Allah ya ba su lafiya tun amin amin Sheikh Yakub ya faɗa yana mai koma ya ci gaba da haɗa magungunansa har suka ɗauki tsawon sati ɗaya da zuwa daidai Asad bai buɗe idanuwansa ba, sai dai kuma a kullum motsinsa na ƙara ƙaruwa fiye da na da daga kwancen da yake domin kuwa yanzu har sa yana ɗagawa ya ɗora su akan ƙirjinsa. Hakan ya sa mai martaba yake ƙara kwantar da hankalinsa saboda ci gaban da yake gani shi da kansa a kullum. Yayin da shi kuma Sheikh Yakub ya dukufa gurin nema wa yaron magani da gasken gaske. A can ƙasar Hausa kuwa a jihar Wasai cikin masarautar Wasai. Sosai Gimbiya Fulani ta wata irin kwantsamewa ta je mai ta rami ta kuma yi duhu. saboda tsantsar fargabar da take ciki ga abinci da bata iya ci sannan kuma ga rashin samun isasshen abin bacci domin kuwa kwanan tsaye take tana kai wa Allah kukanta a bangaren babban yaya da sauran kannansa su ma sosai suka rame suka kwantsame barin ma babban yaya da shi ma bai fiye yin wani wadataccen bacci ba saboda yadda yake raba dare yana yi wa karin nasu addu'o'i cikin sallolin da yake yi bana al'amin shi ma kullum rana sai ya yi kukan rashin abokinsa domin kuwa gaba ɗaya ma barofat ɗinsu ya dawo wurin gimbiya fulani a cewarsa da zarar su asad sun dawo shi zai fara ganin sa hakan da gimbiya fulani ta gani ne yasa ta sanya aka yi musu biza ta zuwa london su uku wato ita sai babban yaya sai kuma shi al'amin ɗin yayin da jirgin nasu zai tashi a sati ne zuwa wato rana ita yau har yau cikin duka kishiyoyin nata biyu babu babu ɗaya ta zo mata jaje hakan ne yasa gaba ɗaya ta ɗirga alamar tambaya a kansu wato take zargin su ne suke da sa hannu akan ciwon ɗan nata sai dai kuma babu wanda ta faɗawa hakan kana kuma ko shi mai martaba ta ce ba za ta faɗa masa ba su zo ɗin ba bayan sati ɗaya yau ta kama sati biyu da fara yi wa asat magani kenan amma sai dai kuma har yau bai buɗe idanuwansa ba sai dai kuma a kullum jikin nasa na ƙara yin kyau daga kwancen da yake sannan kuma zuwa yanzu gaba ɗaya zafin da jikinsa ke yi ya ɓace ɓas wato temperature sa ta dawo daidai tamkar ta kowa misalin karfe uku na rana an ranar agogon nan agogon nan london su gimbiya fulani suka karaso cikin gidan shek yakub ta sanadin direban sa da ya je ɗauko sa a airport sosai da tijiyar matar shek yakub ta musu tarbar mutunci cikin sakin fuska ba su iya cin wani abu abin kirki ba daga cikin lodin abubuwan da aka aje musu a gabansu suka miƙe tsaye suna masu faɗin wa zai kai su wurin su asad ɗin kasancewar suna can cikin ɗakin maganin har shi Sheikh Yakub. Ita da kanta ta sanya jab ɗinta tana mai shiga gaba ta ce su biyo ta. Shigar su cikin ɗakin ta yi daidai da lokacin da Asad ya fara wani irin girgiza kai da matuƙar ƙarfi, yana mai ƙiƙƙifta idanuwansa saboda wani turare da shek Yakub ya shaƙa masa a cikin hancinsa. Da sauri dukan suka sa zuwa gaban gadon suna masu tsayawa turko-turko, yayin da wasu irin hawaye masu mugun gudu suka ɓalle daga cikin idanuwan Gimbiya Fulani suna tsiyaya akan kuncinta. Saboda yadda ta ga gaba ɗaya ɗan nata ya rame ya yi baƙi, yadda ka san ba kyakkyawa Asad ɗinta ta ɗan gayu ba. A hankali ya fara buɗe idanuwansa har ya bude su duka akan fuskar jama'ar da ke gurin. Tukun daga bisani ya saurin mayar da su ya rintsi yana mai kai tafin hannunsa ya shafe su. Saboda wani irin haske da ya dalle masa idanuwa a lokacin da ya bude su, yayin da su kuma duka jama'ar da suke gurin suka bude baki cikin tsantsan farin ciki suna faɗin alhamdulillahi. Kana gimbiya Fulani ta ɗaga ƙafafuwanta cikin sauri tana mai zuwa ta zauna a bakin gadon. Tukun ta kamo tafin hannun Asad ta riƙe su a cikin nata tana murzawa. Bakinta na furta kalmar zaki zaki zaki buɗe idanuwan ka ganni kaji. A hankali ya fara buɗe idanuwan nasa har ya sake buɗe su tas akan fuskar mamin tasa. Gaba ɗayansu murmushi suka saki suna masu matsowa gaban gadon cikin tsatsar farin ciki. Da sauri mai martaba ya matsa kusa da shi yana mai miƙa hannunsa ya riko ɗayan tafin hannun Asad da shi. Tukun ya buɗe baki cikin farin ciki shi ma yana mai faɗin babana babana ka da tashi kaji. A hankali Asad ya sake juyawa yana mai kai idanuwansa kan fuskar mai martaba yayin da shi kuma mai martaba ya sakar masa murmushi yana mai faɗin sannu kaji babana amma sai dai sai dai kuma gaba ɗaya Asad ɗin bai ce komai ba tunda ya buɗe idanuwansa sai kuma kallon kowa da yake yi da gaba ɗayansu yayin da su kuma suke ta sake matsawa gare sa duka har al'amin kowa na yi masa magana sai da suka ɗauki tsayin mintuna goma suna abu ɗaya amma asad bai tanka kowa ba gana hakan da shek yakubu ya yi ne ya sanya sa cewa su ɗan matsa daga bakin gadon su ba sauri take kuwa suka jajja baya sai mai mataba ne kawai bai kauce ba ina yini malam gimbiya fulani da su babban yaya suka faɗa kasancewar ba su samu damar gaishe sa ba lokacin da suka shigo saboda murnar ganin asar da suka ya buɗe musu ido da ta ɗauke musu hankali lafiya kalau fatan kuma kun iso lafiya shak yakub ya faɗa yana mai zama a bakin gadon da lafiya kalau su ma suka amsa masa yayin da shi kuma ya miƙa hannunsa yana mai riƙo tafin hannun asad ɗaya da yake ta kallonsa da shi Tukun ya buɗe baki cikin sanyi yana mai faɗin Asad, Asad, ƙala rima Asad bai ce masa ba sai idanuwa kawai da yake bin sa da su. Asad ka yi magana mana ya jikin naka ne. Sheikh yakub ya sake faɗi yana mai ɗan girgiza sa amma still da ya shiru sai kallon kawai. Hakan da ya gani ne yasa ya ɗago sa daga kwancen da yake tukunna ya buɗe baki yana mai faɗin sako ƙasa to kaji. take kuwa Asad ya fara zuro kafafuwansa ƙasa amma bai ce komai ba ganin hakan da yayi ne yasa ya ce masa koma ka zauna to ba sai ka sako din ba ka ji? komawar yayi ya zauna kuwa yana mai jin jingina da bango ya ci gaba da bin su da idanuwa yayin da shi kuma Sheikh yakub ya jiyo gare su gaba ɗayan su da duk sun yi shiru yana mai kallon su murya a sanya ya ce to duk da haka dai alhamdulillah za mu ce domin kuwa mun ga sauki sosai fiye da baya tun da gashi nan yanzu yana ganin kowa kuma yana jin mu kowa sannan kuma yana iya motsawa har tafiya ma zai yi sai dai kuma inda matsalar take a yanzu ita ce rashin magana wato dai a gaskiya baya magana kuma ba zai iya magana ba a yanzu sai dai ko a nan gaba shek yakubu ya karasa maganar cikin sanyi yayin da su kuma dukkansu suka yi shiru sai hawaye da suka balle daga cikin idanuwan gimbiya fulani To alhamdulillah hakan ma ai yafi da sauki kuma maganar ma insha Allah muna sa ran zai yi ta anan kusa. Mai martaba ya faɗa cikin sanyi yana mai murza hannun Asad din. Yayin da shi kuma Shek Yakub ya miƙe tsaye yana mai juyawa ya fice daga cikin ɗakin da shi da matarsa saboda su ba su damar tattaunawa. Ta masu saurari, a nan za mu dakata. Ni ma mu yi